أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وهو بالآخرة أعمى وأضل سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة وأربعة المسلمين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراهين تفسير القرآن الكريم wanda ke gudana a ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'a sun fi zane su gida wa tsarin suna a fasawa a shehu ismail bin zakariya wanda yake yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara a daidai wanda ya daidai da dubu da sha tara na iya rayuwa a nan bisa kan maryam kuma muna cikin surtul firashi wanda yake motsa wannan suwa tana karanta da mukarana game da abubuwan da Allah ya aiko wanda ba wa a kai wanda shi ne surtul na'am ولقد كرمنا بني آدم البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا على كثير ممن خلقنا تفصيلا muna haya ta ƙarfi Allah madaukakin sarki sun makara da bi ayati bai da bani adam wa gani sana Allah ya haɗa aka yi na tsakanin yan adam mutane da ne ba su ba. Ba ƙala, wala ƙarfi karramna bani adam. kuma duba ayar ta zo da ɗauki wala had ɗauki ne samu a ta samu musu a ƙa'ida balaga in samu wata nukura alaihi kan hau da ƙaurin ne musulmin wata da fata ya ayyuhar insani ina ƙaunar أبوا أنا بقى أنا بدي لكن وجود هذا كان فما تقول لا وين كاري أنا منص وشينا الله مرة من سلكي وانا كاري كرامنا والله حقيقة من جرمما فضلنا من جرمما بني آدم ni a Allah ya gina mamu da shi ke ilimi wa nuru والعقل وادلال الخلق وتسليم علامات العرض وتسهيله له وغير ذلك هو ان هو على يرام الله يا غير ما يا ادم سهيلي يا غير ما ادم دمانا يا غير ما ادم دهانين يا غير ما ادم دهانين يا غير ما ادم دهانين يا غير ما ادم دهانين sannan Allah ya ba shi dama akan duk abin da a cikin ƙasa Allah ya kore shi da mada da wani abu da ba kai ka zai ba don Allah ya muna adam ba yaya an adam zai kira ku ya sa mai ya biya ya jawo shi a gaba yana da in ba mu da suke zai wani dole ne ko da ne Yuhidu, yuhidu Allah ya kira shi a cikin hannu. ɗan adam ya shiga ruwa ya zo da ƙarfi yaya za a yi ɗan adam ya zo shi kawo ƙarfi kuma ko da rai a kwashe yaya kai Allah ya girma da adam kuma ya ba da hankali da lura kuma wa hamala mun tauke su mun dora البري أشيدهم على الدوار على الدبور والبعر يقولي على سنة كجاري كان آدم أقل أريد أن لا يمر آدم كان فعلي يبقى أن آدم باب وتعريف أدبان حقيقة يقعوا وانا أستاني كعود الحقا في آدم أقل أريد أن لا يمر آدم وانا يقول أن ذلك أحلي تجيب أبو بيه لجانب تاريخ كيف كان هذا أقول ماذا؟ cikin kogi aka tura su cikin jirage ba ko kuna an wannan ba Allah ya ba wa wannan ana mun da yi ba mu alfita an adam da abubuwa waɗanda masu tsafta masu gani dan adam shi ya kai baje ya kawo dan ba yanka duk abin da aka ranta shi suwa sannan bai ci ɗari ya taɓa amma dubo sarkokin mata ba daga wasu kashi haka na kuka ji shi. sai ɗan adam ya ba ku da wannan rawa ala kafin ne makalata mun bibi da ɗan adam duk da mafi yawan ɗan makalata kan ba'ari kamar ta bodo da kuɗi na mu dace da ne bibi da wani فما يقدم على ما أو على ذلك وتسجيل الملائكة سوى أنه لا أحد يقدر من جمع الله يا ذا لحد أما والرام سبيل الجنس نان على من جنس الأعلى ومن جنس الأعلى على المعولي وعلى المعولي فلا تسجيل هذا الأعلى ولا يجي أقول طبعا هذا عشان ينام لن تقليل الجزء العالمي طيب تعالوا نتكلم عن هذا ايه بقى وقال ايه فما تمين ده كيف ده اقول ما انا جمهور ولا يزوج الافعال في دعوة جنسي غير ده في دعوة شيء يقول جنسي إيه الهم أمرنا ni ba ba ke da ni don ba na yi sun yi kowa da ana da zai ba ma da ni ba to bi ba يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وقال ذكر المقارنة بين في الناس وبين غيرهم من المخلوقات bayan وما gwamayawa tsakanin jinsin mutane da waɗanda ba su ba da ya fi hannun wani daga sai Allah ya ambata mu'amala gwama yawa bayan da umari tsakanin al'ummar da akhir wa bayan da mu'minin wa kafir tsakanin mu'mini da kafir ba fara fa ambata ya kai annabi Muhammad yawma yaqul kullu unafin imani ranar da za mu kira kowaɗanne jama'a kowaɗanne mutane da imanin nanin nabiyin nanin bayan ƙaru ana cewa ya ummata fulani ya ku al'umma wani na an ce ya ku al'umma musa wani kira ke sa ya ku al'umma annabi Ibrahim ya ku haka za a kama aure da dai ko ko tsakanin ya ku mutane a tawara ya ku mutane injila ya ku mutane rabuwa ya ku ahli Qur'an sai mu yi sai fa ya ahli Qur'an wa ya ahli Tawrata aure da dai amali ko kuma kowa za a yi bayan ya sa diwanan wani Allah kaya da bai ba ya bayar rai ya kai wa da wa da wanda ya aika a zai duniya ina Allah kaya Allah ya kaya da ya kaya da sharri wani da ya muka ya kai ba ku sharri wa da wa da kaya da duniya a ko ya wuta Allah kici oh wannan hukawar mai damsi ranar kyawa wa man biya minhu wanda an gaba da cikin su ita wuri ta yarda biya yin ni da marsa ko so ala su ne masu arziki wanda Allah ya yanka da rauta ga Allah kullu ra'ayin ba mu da ra'ayi duniya ko ulai wa annan ya ka kuna ita wa suna kar da tsayin a cikin ƙauyen da ke da bilani wala yau da mu da ba a rage musu lokacin da ba a rage musu ya a ba da ayyukan su fasiya ko da gwargwaron ƴan fada nan da Allah ƙwarar da ni kada da shirin da nawai gwargwaron wannan fada da ake cikin ƙwarar da ni ba a rage musu Allah shi yake kawo Allah fara musu yana dai jama'a الخير يا لاني شغال في الخير يا لاني شر ما هو لاني كان في الموت وكما نمرتي لوجهنا إذا من عليك الخير منعا إذا من شر بريء نمرتي لوجهنا أما والله إذا نمرتي لوجهنا هذا هو هذا هو هذه قيمة الزمن وهذا الله يرجع لنا يرجع لداري duka ya rage lokaci saboda lokaci wato babban abu yanzu duk aikin da an daura ranar allai wanda bai bai yanzu ba shi ce lokaci ya wuce shi ko bai dawo don haka rayuwar da aka yi da ke aikin allai da kada aka yi والله dai yan har ya duniya baba ولو كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه الدنيا أعمى wanda ya za a cikin wannan kuliya ba tsaro na alhaji da wani gaskiya maimakon shi gaskiya ya kiyaye mabarci da kawai da ala sai na ha da ta amara ba wala ki ta aure kulu an yi su gani ba da barka zuciya ne maka cewa lura ne maka cewa wadda ake zuciya saboda haka kai kokari mai gani wanda zan ji nuna ga makawo ne ga mai gaskiya wa bi ayati a'ma an dari kadin da ranar kiyama hanyar shiga a ne za ta cikin kamar wata ranar da kai kuma zai zama samu na da za ka yi karantawa wani kudu ya rai gari na mutum ta yi a ke kona ba ba da ta yi ba وقال عملان وقف أعدل الدنيا يا رجل هيا أظهر طريق أيام نفسك هيا عنه واستقر الإمامة إلى ذلك أنه في جرد آنان ذكر أمر الشيوى لا محاية الإسلام باب الأوتيان أوتيان تكون الظلم ولا تحتاج جماعة بحروب دون أخرى musulunci ba a yi a domin jama'a da hukunci ba da don haka ayat da za ku karantawa za ku ji a yi da wawa amma dai a nan duk wanda ya zama kawo a kan shari'a duniya wani ya ran ta kawo wani malami ya kai malami mazanin shari'a mazanin ƙwa'ani mazanin sunar mabu'an Allah aka ce ayon ƙwararri da ta samu zuwa da akwai waɗanda ba su karatu a cikin tawi idan ba a karatu aka ce ba a tawo ne ko da shi a ce a halaye ba a yi ku shi ko kawo ba duk da ba a tawo ne allah ya ce wa man ba ya biya bi ama ko da aka ta ya da aka ta a kana ba نعم وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا wato wannan da muka wasa ɗarajin haza ila zikir annahu la mu'ayyad fil islam wa la tahsabu jama'atun turhu bi dura ukhra fi wanda muqaddim wannan aya musulunci ba kauce shi sannan hukunci ne ke daga wasu mutane ya bar musulunci ba kai ne Allah ya وإن مخففة أي كاد سيوسع آر سيوسع يا رب الله ليبدو سيوسع يستمدلون الصوت لكي أنا الذي أوقينا فهذا له كرامة إليه الوالدين مثل يفسر يوم الآخر غير ولي أن يحفظ وإذا da kayan haka nan lau ba alfa zari da kayan da wannan fashin ta karkarka ne ita kiri jama'a da ke ba zo da a hukumin da hukunci nuna kuwa ban da wata ha da ta mun kalila da kuri ne kuma shi ba ta kai da ni a nan wato wasu jama'a cikin ƙwarishawa larabawa musamman mutanen na'iba wato sa'ikiya sun zuba suna roƙon mamman amma karanta a gaba sai kuma ولولا أن ثبتناك لقد كنت تتوكل إليهم شيئا قليلا والله ينظر سوكا تجير أجل من سوكر تقوشي تقاب وتعنى تبان دنيا على نام سوكر وروى أن تبناك بعدهم تبقى تجير على مكة أن يبقى لا أجيب والله أنا لا أعرف أعرف ba don mun sani da wallahi ka yi kuka karkatu da karkata da yin karkata yin shari'a karkata hukunan karkata da nilan kasan da ce da siyarin na don tsananin da ba wa mutane wa irhamin da lafi wasu imani da yawon nab'a a da gida musu a amfani. Awon da ba'an rushe da kowane da suka rushe tsanani وأربعة ذكي ومتعنا ذكي ذكي سنة ويصول كما نوع الله متعنا عائلة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم واليه أن يذكر من الله لا يميل وعجوز كون وأره أن يكون ناتج من الله wa fa'alu kuzuru da manzon Allah Allah ya ashi wai kar su ba da kai sun goma na zakka kar su ba da mutum zakka su za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mai da hannun su ne a tsohon musu zakka kuma ويخشون kuma kada a ɗora tara su roruna roruna zuwa ya yi zuwa wasu ba zuwa ya yi yawo a mutu da ya wa Allah ya da ya dairi ana rukuwa dairi kuma a ya yi a dole ya musu aka hannuwan su da kaza wurin sallah sai da jirage aura ya yi dubu ala da ko kuma kansu jiri kansu yi goshi kasa wurin sallah wannan abu a su tsara wa tsari wajen aya da ya daga cikin aya ana nabi sallallahu alaihi wasallam alan yakan annabi da wala arab an yakana yi kusa ka kada

kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne aka aiko da shi da annabi da manya manya sun kashi amma Allah ya nace kana kana to ci gaba إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إذا alawa kan da ta ka kana ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da ka ka zuwa gani la abakana ka da mun dan kana ka da baya dinkin azabar rayuwa Allah ne wani bara ba da dinkin azabar mutuwa Allah ku ayi misalai ma abu da yau lunki zo na ilmi ba wani azawa ila asbiya ولكن والآخر الآيات ثم لا تجد لك عليها نفسها فإن الله تعالى من آية كريمة كريمة مانع منه وهذا هو النوى خلاف دستور الإنسان سياسة قالوا قوس نقول النوى ولا القرآن كريم سابقا قوس نقول حيث يقيم أرض اليابان يابان الأشخاص da akwai kujina ya a ce ban da wani ban da wani ban da wani ba wani wani ko ba kai wannan yanzu akwai wanda koli ya yi ba ya koli kuma da mutunci kuma tana da yana da mutunci mai mafi karani ne a hannun ba ya da kuma kamar yanzu wannan ba ya ƙara ne shugaban kasa ba ya ƙara ne mun kunya yana ganin bai tabuwa to amma ga musulunci ba haka ba Ana, so kuma yi. Tare da kariya. Aure ne kuma na ko kuma san ko burane. A cikin ko burane abin da ake na gaba da su mawa shi a wani ba a yi da ya fi kashin karuwa na وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلاً a ranar koren shekara da rasul shawa ta yi niyyar gida mazan Allah ya arziki daga ƙasa ne da shan zuwa duk wata da ya yi aure shi na jiko da tsara tsara na Allah ya ce wa in na kafa ba ta zuwa kanta ku santa a kai an da zalama wajen ka rubo da su goyi dawa sun kusanta ya fi yi zuwa ba su girgizar da kaya da kiyayyar su wanda suka yi da kai من أرض فلحسب مكة عرض مكة مكة ليخرج ولم تلك النار هيئة وإذا والله إذا ولم تشيك وأخرج في هيئة يقول سبحانه الله أن يقول بالماء لا يلبسون خلافك إلا كلمة بعض ما باين لك ذكر والآل بعد لا يقول من الحائل وسكون اللام أن ينقصوا بعدك إلى قيل من الزمان سنة da sun ce da manzon Allah da maka da ƙarfi wallahi da sun an kada da rika ne abura ma ba mutum ya سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسمتنا تحويلا سنة وانا وشير حنيا من قد أرسل الله عليه نوات نقول عيبه غبانينك نوصل الله لك من ظنين ونمو أيها الناس نعلم كما كنا مسلمين من علاج بجحنا لك من أدرك وجهي تسوى ولا إدراك لا يتحول الجوع ليس مثل هذا السنة تبين الجوع فلما لم يرد لم يجد الله علاج هذه الأمة lokacin da Allah bai ruhi alaka da wani al'umma ba mana sai Allah ya hana ahalu bakar suka nan makka من إدراج رسولها لكن هذا من ظنك من هذا ما كعسى أمره بالكلام sai Allah ya ƙurji mamu Allah da gida. Wata wani mukarara buka ta haɗawa a gwamaya. Amma mu sa da halin ya abin da suka shuke. A fara su sun jidda a wurin manzanni. Yanzu da kawon misalin mutane Ibrahim. mutanen alaibrahim alaihi salam sun yi da alaibrahim alaihi salam wa ƙaunar shu'ayi mutanen alaihi shu'ayi sun yi da alaihi shu'ayi alaihi salam wa fir'auna fir'auna ma musa fir'auna ya yi da alaihi musa alaihi salam bai kamata ba an jarrawa wasu Allah ya tsarda manzanni wa a halakar da zina a barazunan Allah ka ta wasu kai da kuwa. Inda ga a wasu amin Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallama kuma waɗannan muka rafa sai da yi. Duk da a harka. Amma su kan yi ko Allah ɗauka. Kuma shi أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وزق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ثم أمر الله النبي يهود صلاته sannan Allah ya umarci الله sa da لأنها من جرى إلى دون صلى إذا تمشي ولا نعود قوما وما أوربانيا ko أما هو Ya تكون يا رب العالمين duk abin da ke son ka himma idan ka yi sallah ta zauna ka roƙa a nan duk abin da ke gudu na kai gari da nan gudu shi sallah ka zauna kana abu ka kana cin wani Allah na kare mu don haka Allah madaukakin sarki ya kuka annabi Muhammadu da ɗaya da ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yin rufi ai anta kai da zai sallah ta wani kalloli biyar da ita kake da sallah ko da lokuta amma ina yin nufi shan ainihin zawali ha rukunci wa rana ila da nake ne har zuwa fuskan kowace mai imanin nasi da baki wani baki wani malamai na nuna su mai maganganu kanta kuma ita na ake samun da su yi cewa wani إن هذا الليل ذلك بكى قلت به الهم والآية ina ga mai ne ai abu ita ake sai ake yi izinin bishan wani abar izinin bishan wani magani wani sha da take ne duka matsaloli yawa wa ƙura'an ba da tsallar tsari ƙura'an tsallar tsallar tsari za su so إن القرآن الحجر كان مشكورا لم يوقف من هو أهل رياضا ملائكون على فترة تشهده الملائكة بالليل ولا النهار يظن ما تعرف ملائكون لسمعتكم bayan na asar suna nan tare da mu suna kiyaye abin da muka ba su takawa su zo su tare da mahalicinmu sai a cikin yaƙi su ya ne ya ce ko mala'iku da za su kwa rana su ko sauko su ko waɗanda sun kawaki wato bayan da asar zuwa sai su a cikin su tsara wannan na ala zai kamar su yaya kuka bar bayina zai ce mun bar mutum a kan ba goma ɗin limama a cikin mu sun bar mu na sallah don haka ana buƙata ko kuma ɗan adam ya kamata kada shi ta cikin tsara su Ni an gaba da shi da ba da shi ba ba zai mai kyau haka nan cikin ko da kuka shi wasu a sallah sallah ne sallah haka shi ma kaga masu komawa lokacin la'afar za su ce mun baro bayan da kakwar sallah mai sallah ni bayan na ke nema suna nema rama suna rama ba sun ga azaba ta a yi da sun gada da sun yi tsananin kwari zuwa ganta da sun yi tsananin tsoron ganta ni suka rasu ramarta rama ta a sun gare ta abubuwarta a yi da sun gada da sun yi tsananin kwari zuwa ganta amma akwai wani cikin yana ɗan ba. da waɗannan abubuwan na kuma da wani don a tana waɗannan mala'iku masu tsakuwa da masu komawa a wata mutunta wace ya don haka Allah shi mahudu na'am ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبقى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تقال وجهن آية لما قال عند أجيب الصلاة لم لا تتك الدين قرآن وجه إن قرآن وجه كان مكتوبا ما نزل المولى إمام مالك رحمه الله ya rika wannan aya ya wurare cewa sallar tsakiya sallar asuwa wanda an kai mutum fi shan ila da kake yi sana da su a Kula kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min al-layl fa hajjat daga dare ba ta da wasanni ya sallah da kiye Qur'ani ne Qur'ani da Qur'ani ina ne yin sidama fi qawli ذكره أولا يعبد القرآن ويقوم بمعصيه وأعاد عليه دليل بمعنى القرآن الكتاب والمصدر أما هم أخير بيت بمعنى شيء قرآن الكتاب wannan kalbi ba kai da dare na shiga tsakani wannan daɗi na gare ka faridatun farida ta za a yi wani an ƙara na gare ka duna umar da wani al'umma aw faridatun ko kuma abu da mai alheri don darajoji alaƙarwa da mawaruwa darajoji na farida za a yi ya ɓangata

wanda ya tsara wasu ramadana wani wani ramadana ka rasa goma sau na tani rahiba tani wa ma bakiya wa raka wuyu rani masu sauki amma an zuka rage masu ba a nan yana yi wa wani ga wannan hadisi an yi magana yi magana kan ta'addi wanda ake da dai yana da kyau da malamai ɗaliban ilimi su ba da amanin kada mutum shi son rai don abin da ya so kuma da su a nan da hajju manzo sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya faranta shi gari shi amma ba da sauran al'umma sauran al'umma idan suka tsaya daga gari suke na duburi suka ƙara yawan su ba shi ne yi aiki da hali suna da lada wato abin da yake ciki kowa da yana abu yana da matsaya kun ga sallah ta rawuni 四大项目还有我们两个说到这这么压力呢，光农户最辛苦，农户种菜也好，地哟，啊，一股哪一股赚不了钱，我该，经过三周十度热天里，七八十度热天里也不白辛苦，不管五谷红啊。 da duk wanda Allah ya yana da mutum yana yawa shi a nan da ramadan akwai rishadi mutane suna ilmuwa zo mu tsaya da dare a talatin kawai guda goma bayan waɗanda an gana a shan an yi kira da shafa ke wuri da an ƙari to a nan babu illa babu suka da wanda ya zo ya tsaya da limani ya jagoranci a yau a kimiyya illa shara shi sai dai wanda an da amma yana iya gida ya taɓa lafiya bugu da amina inda za a yi wuyu da auna wa irin da ya man yuri na ba mata mai salloli taba kabari da gidan mazan su maza su kuma su yi su yi masallaci sallar balila amma na jira to ga mutum mai alma shi da gida ya ne zai ne amma da masallaci da gida ya haɗu dama magana da aka yi ta karanci ga malamai da aka ce jam'un kasirin bai da bane auki makalin musahiri domin kuri ya ya kuma ya bayan haka idan aka yi sallar shafi da aka yi alilan tarawih aka yi sauki hudu wanda ke ganin shi da ba zai yi ruhu hajji ba ko ba zai yi gida ba zai shi da hudu in ka bayan nan mai rai da ka ko da wani ba sai ya mai da shi ne sauke da hudu su ne domin a halittar mazan Allah sallar da sallar da ila ruhu hajji da ya babu duk da daya malamai sun yi kara da wannan da kuma ana yi da mamara da yake yake in a zo ayi da ba su da yake mutu sanya a kan sallar ku da dani ku saboda haka anan yana da kyau musan wannan wanda aka amma yana iya yin musallar da ya tashi zuwa masallaci ba shi da wanda ya zo masallaci ya yi zai samu lada wannan shi ne amana kai amma mata da barilla da nafila duk su yi gida ya yi wa amma sun kuma masallaci sun kuma mata Allah ta mai da Allah ranar da mu na'am wa qur rabb Allah ba da wani sarki yace ma Allah sallallahu alaihi wasallama aka ya yiwu an yaba a saka rabo ubangiji da kaya da kaya yukiru ga ce da kaya da kaya da makaman matsaya mamuda ga wani gafi da hawa nuna ra'ayi wanda kuka a nan barku kuka a nan da ya sa gode maka wato a nan ko mu shafa'a shi ne matsayin ceto domin yi matsayin da ba a cikin rabewar hukunci har yi ya faru ba a balana bayyana da ana zai bayyana da fadara ta ana da ni ina ila mu ƙara yadda ma a halin milhun ba da rabuwa ba ya da haka والآراء سواء ولو قال سواء يا أبو أنا ظنوني كوني وانا مكلمة وانا عارف ولو أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah zai bayar da shi maqama mahmuda bayan al'umma sun an tsaya cikin tsanani an tsaya cikin zai 珠海呀，这现在的好一点。那是什么？原来是走。不是技术，要文明，是钱。所以他们也安了。他们那什么，不不不，是钱不够用嘛？对啊，是的。我们这里那个大爷，那个大爷，年纪小。 yake annabi adam alaihi salam a ce ya kai adam ƴaƴanka zuriyarka na sun matsala sai ka roƙa musu Allah a yi sai ka raba su a yanke hukunci ko a kai ne annabi adam alaihi salam ya ce na shi wane shi ka san annabi adam alaihi salam a sai da ana bayan wa da zawa ce mai ya kai man ya ce mai ya kai ba kai man ayyuka ga halin da al'umma su ci an dawo maka matsayin da na ɗaya daga cikin gudu na rai sai ga wuce Allah ba mutane na wanda ya fi muna buƙatar samu cikin da ke yi. Annabi Ibrahim alaihi salam ne cewa shi wa shi na. ta kama musa domin ya zuwa raya da makin Allah ya kawo kuma shi ma ɗana na gari na cikin masu abin kafin nan a yadda annabi musa alaihi salam ya kai mamman wannan ya kai wanda aka yi nuna ka zo ka roƙa mara ubangiji a rama mara wannan annabi musa alaihi salam shi wani laba mara shi ta sama da nisa maryam a wurin da nan yi za a maryam a mai fara fi tare a roƙe shi sai roƙa Allah sai ce wani sai ga Allah mai tashi Muhammad sai wurin da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce sai ne wanda a nan da Allah ya yi haka halin da masu ce ni na samu wannan lalle su ala wa'in asura ya ce ruki alƙiyaya ne ne ko ala ce wannan shine wannan za a yi ala ta karu ba ba mu ba Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ta mu ce shi ga mama wa yau ba da sallama to kai addu'a bayan salloli ya kai annabi Muhammad na'am وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني الله يتكلم مدخل صدق mashiga da gaskiya aiba da ɗanar mafiya mashiga da tsarda la a rami ma a karkon ganin awon ga alhudu wani shiga masu yi a ƙarfi inda ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah a al'umma wal madina ya Allah shiga da annabi Muhammad Madina lamma hada rukunin ya Allah وأخرجني مخارج الدنيا جدا من الدنيا إرادة ke sa wadda ba zan dawo da zuciya ta ina ina ina ke ba zuwa ga wata shi ne ba alni Allah sai ya ni ya da ruwa sultana wani ne kalbi nasiran na agaji wata kalbi da sulhi ne a wannan ba a bayar da kamar to shi ne lokacin da wannan al'abawu a daga yanzu madina yahudu sun yi hasa da mazawan yadda a nan yana a cikin annabawa da yau riga a aikata kawo madina a yi ƙarshen ya zuwa ya a nan ya ala hali da ya shafa ta hanyoyi da annabawa يذهب يرى تريد علمها الله يجيب علينا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل أين يجب أن في الشيء من الدعاء جاء الحق الباطل وضع الباشر من هذا مصعب حيث يا باشر إن الباشر ذلك عجبت وأنك عجبت قال هذا موضوع كان حديث يعني كان هو أما إن لم يكن وزاعي لم يكن فأجاب الله الكريم الله يا أنت أدعى أني محمد فقال يقول ما كذا وكفيك يا هذا الشيء لما كيتا تكفيا فأكل ظلما لأهل المدينة دخولا بالهجرة فآب به نفسه الآية المدينة ثم جعل موسى الآن سياسة على يعني كيف آية فرجع النبي يا قوم إلى ما ترجوها كما مكرما فقال صلى الله عليه وسلم النبي ياتي لمكة وأول البيت فيه الناجي ثلاث يحب يخرجون سلام ممكن أن يكون قال آية أنا أعمل لكن أدواجة تكون نعم صنع كذا يدي أن يكون لك جاء الأرض قال ثم أنا لوكتي من أنا وأنا من أنا لا أكتمش. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مدرسة وتعليمات وتعقيبات كما تعليقي تفاوت هو الأساس من يمن ملمم بيانه من هنا كان إلى آخر الصلاة والآن تقول إلى الإيمان بالقرآن مختلف كان كرا هو الإيمان القرآني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وننزل هنا تتطور من البيان من القرآن القرآن ما هو شفاف من الوعد من الضلالة القرآن الله يا جد أبين لك ورقة لك بدا kuma Qur'ani wa rahmatu wa ma'ana lil mu'minin wal mu'minat wato da imani ne wa la yadiru zalimin Qur'ani ke kara maka yare koli illa asara sai kubure na ranar da suke su Allah kare ka samu cikin waɗanda ke kai da ba ci gaba وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان idan kuka yi yana da mutum ana min jinsu a haraba da kiji an shukur kawai Allah ya ma ni'ima zai yi kaya gudu ya shi babu wani abu wanda Allah ya ba shi na shi wani a idan mai sai ya karkatar da wuyanka mutafatiran yana mai girman ila ma'a kan Allah. Sai wanda ta kai. نعم قول ومثل العمل yana daga cikin misalin nema al-Qur'an da zai ku shi Qur'anin ya tantance godiya ga mutum walakin dalilu ne mu ne kadan na masu godiya ga ne Qur'an wanda za mu samu yau idan sharri ya jaye shi shi dan adam a kafar talauci wani kirkani a ne musa ya zama yanke kona a musa mai yanke kona ka rasu ne sai ba ni wuri da wa sai sai musa ta to an ɗaya ga ɗawa ya tôi zuwa wa anh wa sada mu da ɗan ɗan da ya fi da kauli ai za cũng zama mà đi, zama mami idan shari'a da ya fi zama da addu'a da wani a tsarin to ci gaba ba قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كثيرا ومن لمنزل القرآن وأصدق القرآن كل قوة لي من ولكم الله الولي محمد kowa ya abin da ya aiki a rasha ga da tsibi da hanyar da ni ka hanyar bara kuma adam man wa adam ubangiji shi ne masali da wanda ya shiriwa da ni na hanyar da ta hanyar da tsibi da hanyar a kai ko ji ba ba wata mata ke ta turo tambayar take malama na ba mu na sutura da ya kamata mace fi ta sifatu da wannan sutura a cikin kalla. na wato a mai faɗa abin da ake so ga mace wato tura ta wadda za a kai tura سورة الصلاة وتعالى تقوى وجع تجوى ويجوى وحقها قابل sannan kuma ta sa hijabi wanda zai kare a kan tsoron jikinta wanda za a sifantar da jikinta sannan idan ba ya hada wata tana da kyawun zuwa da ba da ya wanda ba da su illa ainihin da kawai kuma wannan su kuma za su sa da wuri wannan riga da wuri a ta burhanu kuma idan za a yi lokacin da ta da wuri za ta biya to kada ka hau da ke fi kuma biyu wannan sura ita ake kira sura ita ita an sura Allah ne kalla wani jirgin ta har kawawun ta kai wannan mace idan gina gina da gani tana tare da mijiyanta wannan ba shi abu ba sai ta zama shi ne ba ta zama ba ta ba ta haka ne idan ta ga sun ta ga sun dan ta ko ta ko wata ko jigan ta ko ɗan ta ko uban ta ko kamar namiji na tare da tare abin duk wani da yake ne ɗan kwani wadanda da waɗanda an ambata ba wanda shawar daidai amma idan ka ba a yara na hannuwa ko kawa wani sallah wani da ke adal da ya shi da an bai da wannan wani yana da kyau matan mu na afirka zan cewa mata ba da kanu su ɗan ba a yi kasu da ke tsarajin ba sannan irin kunkunan da aka yi na gida ana bayyana da takardu na cikin mace wala haram dun ba da haka in ba da yara ba da wuya a yi shi hanyar a yara sai tambaya ta da bakar mutum lawon yake yana tambaya ne dangane da sallama ta sallah saboda idan an yi sallama ta sallah kana samun masu yin sallama guda biyu kuma akwai wanda yin sallamewa ta sallah sallama guda ɗaya ne yake yana son kisan kuma wani ne da cikin hadisan su da inganci shi mai sallama biyu ne ne inganta suna da sai ko kuwa hadisan da yi magana kan sallama ɗaya ne da inganta. Yanzu ya yi da wata. mutane shi na da an ta kan ko da an ta da wasu wato ina so mutane su san matsalar addini da matsalar ma'amalai maluma magabata waɗanda abin da aka gaban su yi aikin ba su kula da cewa ni ne ne kaza ni ne ne kaza a sai a kula su hujjar da ta inganta musu kuma ta gani ba su nuna hujjar ɗanwa su ba su a rani a kan cewa an ya kaza amma suna kwamani da wanda ya wanda ya a nan wanda ka zama a yau assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daidai ya shafa ya haƙi kan lebu wani wanda ya gaba kula da assalamu alaikum daidai ya shafa ya haƙi kan lebu wani ni ana amma bari ba a cikin kaji shi bi a halin madina kaji an fara an ce masallaci wani cin musala ko alahara ya ƙara sallarsa wani sallimu salimatan wahidatan ya yi sallama sallama guda wadda ka damar rullawa da na fahimta. Yadda sallar ya sallama ne kuma da ba da na fahimta. Duk ina dai shahi na ɗari biyu da tamanin na biyu hadisi iman ina magana haka ne don su sallama duk yanzu ga wannan magana bai suna amma yana da su su tsarai daura to amma da ilimi kan mutum ya zo shi abu kaza ba mu shi ba mu shi da yake yau da yaka حديث كبار بن مالك العنصاري أما بيجي بخاري ولا أحسن بخاري ولا زايد الزايد ولا بقول بخاري أما لا بقول إمام بخاري حديث نوعنا أمانة كبيرة قال كنت أصلي من كبار إذا بتأكل بقول بخاري بني ثاني أحسنت نبيا إذا دور من الله صلى الله عليه وسلم وقلت لجميل يا من ضع الله إني أنقذ وفي إنها يا باري هذا إلى أبيع ما عني وإن السيول هو أعلى هو يبدو رجاوة أنا أقول هو لتكون بيني وبين مقلته تلك تلك كان يتشفي مقلته فإذا ما يوانا يلا قرأ جبريل إلى أن قال حيث kan yadda ya mawa da ina son ka zo gidana ke sallah don wannan wurin in kai sallah ke dole masallaci ke dole wani hali jama'a ba ka rabuwa idan an kara ayi ayyukan da suna mawa da ya ce ayyukan da suna mawa da ya bai ta mawa da abun gida ya aike shi ya yi sallama ya nemi ya shiga ya ce na kafin sallah gidanka to a share gari والمكان الذي يريدون سوى غريبة غير الحرب عن سبيله إذا كتب الله لك فلش فالأعمى كتب الله لك يجي وقعنا على المسك الله مكان ثم bayan mai sa ɗau bayanai an yi komi ya yi karatu sun ba sallama suna iya sallama wa sallam na mun sallama in sallama lokacin sallama sallama bayan wannan hadisi buhari ya wato shi raɗani na ɗari takwas da talatin da tara misali raɗani na ɗari ɗaya da talatin na dubu ɗaya da talatin na dubu ɗaya da dubu da ishirin da wani wannan kun ji wannan nasu mutum da ya da muke yi wani haya da muku jinsi na ɗai shahin da ɗari da ishirin da tara wallazi na aulahu wanda ya tsari shi ne tsari musamman yaushe gaba waɗanda an ba su karatun usulu suna sun samu hujjoji wanda su kowane imani da yake wanda suka wata kaji malamai minhum man kana shi da kone alwayu ala mu'ari wal imam alil awadi da risala shi ne imani imani sallallahu alaihi wasallam jama'a ya rabuwa shi ma sannan wa'adin jirmaya sannan da biyu sallallahu alaihi wasallam hadisin jirmaya mamman Allah ya yi sallah fasan da maka ta yi wata wahi ya yi sallah ta sama guda jirka a wani da motsa amma ko tsarin kawai da ke gargarce ya yi sallah ya yi guda kawai da yana كان كتاب الجامع للوصول في أعاليم الرسول جزء لها شاهد لأي وفي سورة صلاة النبي أشرف في صلاة النبي فإمامه لا تبدي نزاعي وأحيانا يشي ولو يشي إلى كثير سلام الله قال يسلم تسليما واحدا ومن وقت يوم الله من يتسلم أسلم أبدا السلام عليكم لسائله ويميل إلى الشيء أي من جاء ذلك كذا لو أن تدبر وأجيب ذلك شيئا عن كذا أو أن يكون عنه أنا عندي هناك من الغالي يسيكون الشيء سواء من الغالي أخرجه ابن هريرة والبيهقي وضياء المبارك وابن الغني المقدس في النساء شباب النبائي التي كان يستحيل wa'ala da kuma kawo a yanzu wata ba rani sai a wasai wannan ta rana ɗayan nuna bai ne ta rana da kuma yawa ya yi sarari ko ya zama da ma'ala a kuma kuma za ta tambaya ta ƙarshe mai tambaya da yana kan isan hukuncin tsallolin nan da wasu malamai sukan ba da wannan salloli bayan salatun tarawih wanda za a ce wani lokaci a yi a hudu wani lokaci shida wani lokaci raka a takwas ko zuwa goma da za a ce bayan fatiha da kan tafi wallahu to kada ko ko wasu ayoyi to na kawai kula in sai karshen abin da yake to bai yake to da suka tambaye malamin ne ne hujjar ka kan wannan zalloli da yake ba mu bayan sallar tarawi kada yake sai malamin ya ce shi muke shi shi ne cikin littattafai na Usman Danfodi na wata kata ma na wani na wata kata yace a da yi ne ba ne wanda ba a yi ba ne sun kai sai a kasan da ya mutu a Najeriya ba kuma yana Najeriya ya mutu da ba wannan da malamin yake miki haka yake to shi kuma yake to wannan tambayar da ya koro da ya kawo da wajen ku yace a matsayin ku na fakihi wanda ya sani littattafan cikin sosai kuma na malamin da ya karanci littattafai na usman don godiyo da ƴaƴansa da ƙannansa yake yi son ya shi shi ku kulle ko ko kun ga wannan sunan wannan littattafai oh, ومن آفة الكوكب الزيان كله da wata magana ƙarya ta ƙarya ta ƙarya ta zai dalili rubuta ba shi ba kula da bai rubuta ba muhammadu da bai rubuta ba malam buhari bai rubuta ba malam ali bai rubuta ba malam buhari bai rubuta ba na abdulsalami da rashin usman ba wanda ya rubuta su ko malaman da an ƙarshe irin su malam wazir zule ba su rubuta ba amma ba rika wanda ya ta yi suke karantawa suna na ana ce fadailun ramadan fadailun ramadan wasu wani kofi na duk abin da an fara shi ƙarya ne دليلنا محمد يقول لك هو ما يعود لذلك الفاضل المسؤول سيدي الفاضل المسؤول يا كبر دوله اللي أربعين رشيدة لذلك أربعين رشيدة وذلك المهي يوم أن نحن وأسفل أيانا ومرتاحنا أشتراك وراءك فكيف الإنفاق الرسول الله وأن اللي تعمل في كان بيتنا على ما تعمل كذا يقول لك كذا يقول الله a مجموع دولة أنت لازم تقول عارفين أصير أفرش وأنا طبعا عارفين يعني موضوعنا أفرشنا عمان ونشوف هذا والله ما لي عيالي بنامة هيا هيا الحمد لله نقول بقى سمكينا سمكينا ثانية mun zo ƙarshen إن شاء الله sai an zaɓe صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah mu'assis na wannan kungiya a shafi da Idris bin Zakariya da malamin na tauhidi a shafi Abubakar Muhammadu Gumi ya Allah azabarta musu da rahama cikin يا الله شو سؤال كان da abdullahi الله بن عبد السلام عليهم ولا da sauran malumar da suka yi jihadi a wannan kasashen ya Allah muna roƙon ka Allah zafarta musu ga ramar cikin kaburukan su ya Allah ma da na farko a Sheikh Muhammad Sani a yayin da shi na mataimakansa ya Allah muna roƙon kasan da suka mahakarta ya Allah ka taimake su a ƙara musu kariya ya Allah majalisar gudanarwa muna roƙon ka Allah ka taimake su a ƙara musu kariya majalisar agaji ta kasa ya Allah muna roƙon ka Allah ka taimake su a ƙara musu kariya wannan kasa ta Nijar muna roƙonka shugaban majalisar malamai na kasa da kasa kasa daga sama har kasa ya Allah muna roƙonka Allah ƙara musu lafiya da kariya Allah ƙara musu taimako da gudunmuwa majalisar gudanarwa ita ma Allah ka taimake su ƙara musu juriya aiki majalisar agaji ta kasa ba shi dai Allah ka taimake su ƙara musu juriya aiki malam da aka turo wannan kasa domin karantar da bayan Allah muna roƙonka Allah ka tasirantar da abin da yake karantar da muwa Allah ka sakanka masa da alkhairi Allah ka biya masa sa na alkhairi ya Allah ka jiga mahaifanka ya Allah dan da ka bashi Allah ƙara shirya masa da zuwa Allah ƙara musu albarka ka ƙara musu ilimi mai amfani mai ƙara musu basira ya Allah muna roƙonka bukatocinka na alkhairi ya Allah ka biya masa bukatocinka na alkhairi abin da yake tsoro Allah ka yi masa maganinsa ya Allah muna roƙonka na mu iyayen wa'anda suke raye ya Allah muna roƙonka Allah ka sa su zama da duniya lafiya ya Allah ka warkar da su ka ba su lafiya ya Allah wa'anda kuma iyayen sun koma ya Allah muna roƙonka Allah ka zafarta musu da rahama ya Allah muna roƙonka iyalan da ka ba alƙur'ani shirin mu da sunan mu da su ban daya ya Allah mata yan Allah kara masa albarka Allah kara mu auren mu albarka ya Allah da ka ba haihuwa ya Allah ka shirin mu da ƴaƴan mu ya Allah wa'anda ka ba haihuwa ya Allah ka ba su ya Allah muna roƙonka Allah ka taimake mu ala kulli halin ya Allah duk wanda ya halatto wurin wannan karatu ya Allah muna da bukatu daban-daban ya Allah ka biya muna bukatun mu da alkhairi alkhairi ya Allah muna roƙonka masu taimakon addinin ka ko a ina suke ya Allah ka taimake su ka rawa muna addini da daya. ya Allah wannan ba na ka da ya bada wannan gargada ta karantar da alkur'ani ya Allah ka saka ka masa da alkhairi ya Allah ka biya masa bukatun sa na alkhairi Allah ka cikan mahaifansa ya Allah ka shirya masa da 'ya'yansa ya Allah ka shirya mana da 'ya'yan mu baki daya ya Allah masu neman addu'a zuwa gare ka ya Allah ka fi mu sanin bukatunsu ya Allah ka biya mana bukatunmu barki ɗaya. ya Allah ɗan kasuwanmu da suke taimakon addininka ya Allah ka ƙara ma kasuwancin su albarka ya Allah ka ƙara ma su albarka waɗanda suke da dukiya kuma Allah ka jarabce su ka karɓi a duka ya Allah ka mai musu da alkhairi ya Allah ka ba su hakurin jurewa ya Allah waɗanda suke fama da bashi ya ya Allah ka yaskare musu ya Allah ka yaskare musu ya Allah muna roƙon ka ƴan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnati da waɗanda muka sani da waɗanda ba sani ba ya Allah duk wanda yake taimakawa da aikinsa ko da dukiyarsa ko da shawararsa ko da kawo jikinsa ya Allah muna tausiri da wannan aiki ya Allah ka biya muna bukatocin mu alkhairi ya Allah ka kare muna jagororin mu ya Allah bala'in da ke tasowa a cikin kasashen mu na Najeriya da Nijar ya Allah kai muna maganin su ya Allah kai ne mai kariya ya Allah a kare mu ya Allah wa'inda suke waɗannan fitillun ya Allah ka gwada musu gajiyawarsu ya Allah ka gwada musu gajiyawarsu ya Allah ba mu da abin da za mu yi mun koma zuwa gare ka ya Allah kai ne mai maganin abin da ya tsananta ya Allah kai muna maganin waɗannan bayi naka ya Allah mu kuma kare kare mu Wa'inda suka shiga cikin wannan ibtila'i ya Allah kai musu mafita ya Allah kai musu mafita ya Allah ka zaunar da Najeriya lafiya يا الله تقوم تكفل نيجر لابيا يا الله غارة ونلابيا وإن الله لابيا يا الله تبارك لابيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين